Masu sauraron mu mu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Autar Soyayya YouTube channel. Kuna tare ne mai gabatarwa Khadijat Autar Soyayya wanda a yau muna dauke muku da ci gaban littafin na mai suna 'yar jami'a wallafar Limat Pinky. Idan ba ku shagala ba episode na farko mun tsaya ne inda Asma'u da ƙawarta Maryam suke tattaunawa a kan silanta na waɗanda ke zuwa talla ana musu juye domin suna iskanci sannan kuma can ɓangaren fauza 'yar wanka mun ji abubuwan da take aikata domin ta samu kuɗi yayin da take zuwa ɗakin saurayinta. Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya a cikin wannan littafi. Tashi Asma'u ta yi ta saka hijabi ta suka fito ta ce wa Inna za ta je ta raka Maryam Inna ta ce to kar dai a daɗe. Sakai suka yi suka bar gidan suna tafiya suna firarsu suna ke cewa da dariya suna cikin dariya ne suka ji an cewa Asma'u Asma'u juyawar nan da za su yi suka ido hudu da Sadiq. Ɗaura fuskarta ta yi Asma'u ta yi kamar bata taɓa dariya ba ƙarasowa ya inda suke sallama ya yi ma Maryam ta karɓa. haba ama'u wai me yasa kike yi min hakan ne idan har baki sona ne ki gaya min mana kullum sai famar bibiyar ki nake yi kina wulakanta ni haba dan Allah kin fa san ita zuciya rauni ne da ita wani kallo asma'u ta bi shi da shi sai da ta ta ƙare masa kallo kaf sannan ta ce maryam ƙawata bara na barki a nan sai mun haɗu gobe ko juyawa ta yi bata ma jira ne maryam za ta ce ba ta yi ta sai famar kiranta suke amma ko juyowa ba ta yi ba. Haƙuri Maryam ta shiga bawa Sadiq tana ba shi baki tare da yi masa alƙawarin insha Allahu za ta shawo masa kanta za ta amince ya ta nan da kwana biyu. Sai godiya yake yi mata sallama ta yi masa ta yi wucewarta. A'a Asma'u har an dawo daga rakiyar? Eh inna, na dawo Allah ni In ki gaya wa baba ya je gidan Malam Kabiru mai almajirai ya yi masa magana ya ce ɗansa ya fita daga harkata shin ana so dole ne? Wallahi inna kullum na fita sai ya kama ta bi na kuma ni ba na son sa. Murmushi inna ta yi sannan ta ce ya ke Asma'u biye abin kai kara a nan dan kawai ɗansa ya ce yana sanki sai a je a gaya wa ubansa hmm to idan ba sanki ki yake so ki yi ba ko kiyayya kike so ya nuna miki ko ki zauna haka nan ai gwara miji ya fito mi miki aure tun da yar tallar nan da nake daura miki cewa kike ba kya so kin ga kuwa zama me zaki ai gwara mi yi miki aure kawai ki je can ki ƙara karasa da hakan kika zaɓa. kuma ba wata maganar ba da za a je a yi masa fa da malam ya dawo zan ce masa ya je ya yi magana da mahaifin yaro idan da gaske ne ɗansa ke yi to ya fito a yi muku aure Wani irin kuka ma uta barke da shi ta ɗaura hannunta a kai wayyo ne Allah dan Allah inna ki haƙuri kada ki ce masa haka ni wallahi ban shirya yin aure ba yanzu hasali ma ba na son aure dan Allah inna ki hakuri, zan rika zuwa miki talla kullum ko da ko so biyu kike so in je a rana zan je. Dariya inna ta shiga yi ta ce to shikenan inda kin amince da hakan ba zan gaya masa ba eh wallahi inna na amince to shikenan dariya ta shiga yi ta ce na gode inna ta shigewar ta ɗaki fauza ce zaune a cikin class an buga musu break sakamakon sa hannu ta yi cikin aljihun wandanta ta ciro 'yan dubu ɗaya ɗaya har guda biyar mikawa khadija ta yi ta ce ungo khadija don allah je ki siyo mana wani abu ni wallahi yau ba zan iya fita waje ba bana jin daɗi Baki Khadija ta saki tana bin kuɗin da kallo, fauzawai wai don Allah ina kike samo kuɗi haka ne? Idan wani aiki ne kike yi ki gaya mani mana ko ƙawata hanyar nima na bi domin na samu sai na yi amma na ga duk kwanan nan sai ki yi ta zuwa da kuɗi masu yawa gaskiya lamarin ki ya fara bani tsoro Fauza don Allah ina kike samun kuɗi haka ne? Wata irin razananniyar tsawa Foza ta daka Khadija, ke dakata, me kike nufi da hakan ne? Kenan kina nufin ni ‘yar iska ce ko? Ni wallahi ba haka nake nufi ba, amma dai abin ne yana bani mamaki. Barki ji Khadija, ina ga mun yi kusan batawa da ke, kowa ya kama gabansa, saboda ba za ki zauna kullum cikin saka min ido kike ba, to miye wannan maganar taki take nufi, wai kullum sai kin ganni da kuɗi, masu yawa kenan kina nufin na fara biyar maza ko saboda ni ga diyar talakawa iyayena ba za su iya bani kuɗi ba ko to duk wa'innan kuɗin da kike gani mahaifina ne yake bani abina kuma ummata ta ƙara min ɗin kawai kin ga gidan mu haka kawai kalar gida ce haka ne amma muna da rufin asirin mu? don haka daga yau sai yau kada ki sake saka min idanu bana so Hmm, Allah ya baki haƙuri fauza kuma ni ki sani ba zargin ki nake yi ba, amin ya bamu duka. Tashi te ta saka takalminta ta barta a nan zaune ikon Allah duk ya gama kama Khadija wai ita fauza za ta cewa a gida ake bata kuɗi bayan ta san kowa ce ce ita. Hmm. Allah ya kyauta abin da ta ce kenan ita ma ta tashi ta fita don neman abin da za ta ci kafin a koma aji. Ana tashi daga makaranta Fauza ta yi wa Khadija karya wai ummanta ta aike ta wani gida ta yi tafiyarta za su haɗu gobe ba musu kowa Khadija ta ce to sai mun haɗu gobe suka yi sallama kowa ya gabansa. Fauza na isa gidan su Affan suka ci karo har ya fito zai fita yana ganin ta ya tsaya hun hmm, bebi ai na ɗauka ba za ki zo ba hmm. ai tun da na yi maka alkawari zan zo bebi buɗe ɗakin ya suka shiga daga ciki ya rufo ɗakin suna shiga ya rungumo ta tsam a jikinsa murmushi fauza ta yi ta ce hmm, bebi ni dukka matse ni saka hannunsa ya yi ta bayan bambam ɗinta ya shiga shafar mata su yana yi yana matsa ta ita ko sai wani rurrufe idanu take yi daɗi na shigarta janta ya suka zauna a kan katifa cire mata hijabinta ya ɗago da kanta ya haɗa bakinsu waje ɗaya ya fara kisin ɗinta sai wata miƙa fauza take yi saka hannunsa ya cikin rigarta ya shiga matsa mata bubs ɗinta sai murza mata su yake yi tuni fauza ta hau network ta wani langwaɓe shi kuwa sai ci gaba da harkar shi yake yi ita ko tana ta jin daɗi wani sauti mai ɗau ɗaukar hankali take fitar da shi sama-sama sai ga boobs ɗinta sun bayyana. Shafa su yake yi sannan ya kama ɗaya ya saka a baki ya fara tsotsar mata shi. Can ta kurma wani irin ihu wanda ya sa ya ci gaba da aikata mata abin da yake yi, a haka dai suka ci gaba da aikata alfasharsu, suna ƙara wa shaiɗan kowa a gangar da yake buga musu a can kuma bangaren fina wayar fina ce ta yi kara ko ba a faɗa mata ba ta san mai kiranta ɗauka ta yi ta kara a kunnenta hello my honey ganin nayi gani na yi ta wani ware ido waje ta ce what me kake nufi ji na yi ta ce to sai ka dawo ta katse wayar tana cewa is possible wallahi ba zan taɓa zuwa wani gari makaranta ba na barka anan gaskiya da sake Ɗaukar wayarta ta yi ta yi dailin wata aminiyarta ta gaya mata komi amma sai ƙawar ta ce mata wallahi ta yarda kada ta sake ta ce masa a saboda shi yayi karatunsa ne ke kuma ke ce a cikin duhu kina zaune zai auro miki yar boko ta zo tana juya ki a cikin gida dan kin tafi kin bar shi miye a ciki ina ga dai wannan abu ne kike yi wato ya ce zai rika zuwa yana baki to meye ya yi saura gashi kina karatun ki kuma duk sati yana zuwa yana ganin ki ga kuɗi akan ɗinki fal kin ga kada ki yi wa kanki tsiya ato Dariya suka saka su duka ta ce to kenan ƙawata na amince da wannan shawarar taki ni kaina dama ina son na yi karatun gaskiya dama idan na ga ya ce ba za yi a nan ba zan haƙura na je na bar shi don wallahi ba zan zauna ba ban tafi jami'a ba kenan ma karatun da na ya tafi a banza ta, sai da suka gama labaransu sannan suka yi sallama ta katsa wayarta Can kuma ɓangaren foza ita a bata baro ɗakin a Famba sai wuraren karfe biyu da rabi sai da suka gama sheke ayarsu sannan ta yi masa sallama ta wucewarta gabanta sai faɗuwa yake tana tsoron irin faɗan da umma za ta yi mata. Ni ku autar so na ce aike shagalalliya ce bai kamata ki ji tsoron faɗa ba. Gashi ko jiya Karya ta yi mata ta shiga tunanin yau ma wacce karyar ya kamata ta yi mata mai na pep. Na ajiye ta suka ci karo da Khadija ta saka kayan Islamiyya, ta alama makaranta za ta je sake baki sololo Khadija ta ta ce Fauza sai yanzu kika dawo za ce wata magana ki nan ta tuna maganar su yau a makaranta saurin cewa ta sannin ki da dawowa yau wa Fauza ta ce mata ta yi shigewarta cikin gida girgiza kanta Khadija ta yi ta shiga yi ta yi wucewarta tare da yi mata addu'ar shirya Jikinta sai kirma yake don ta sai yau Allah ne kadai zai hana mama ta yi mata balbalin bala'i ta shiga cikin gida da sallamarta. Assalamu alaikum ba kowa a tsakar gida wage-wage ta fara ta gani ko da za ta hango wani a cikin gidan ganin bata ga kowa ba yasa ta fara tafiya tab tab kamar macijiya don kada a ji ta har ta kai bakin kofar ɗakinta ta juyo maganar mama tsayawa ta cak zuciyarta ta shiga bugun uku uku ke gidan uban wa kika tsaya baki dawo ba sai yanzu shiru fozo ta yi mata ko ba da ke nake magana ba Bakin Fauza ne ya fara rawa ƙwallo ɗaya za ka yi mata ka gane ba ta da gaskiya ta har rawa take hun hmm, wallahi mama yau ma kamar kullum mun tsaya lesson ne a makaranta kin san mu ne za mu zana jarabawar ƙarshe shi ya sa yanzu kullum sai mun tsaya ana koyar da mu abubuwan da za su fito a jarabawa ok na ɗauka kin tsaya yawon banza ne a hanya shi ya sa to shikenan Allah ya ba ku sa'a Wani daɗi ne ya mamaye zuciyar Fauza da mama ta yarda da maganarta, amin mama. Wash wallahi wata irin yunwa nake ji mama, akwai abinci kuwa yau na kwaso yunwa a makaranta. Eh akwai abinci, ki je ki duba a kicin za ki ga wanda na saka a jar kula shine naki to mamata. Juyawa ta ta wuce kicin mama kuwa ɗaukar buta ta yi ta shiga toilet. Fina tana juyo shigowar motar Kamal ta sauri ta shige ɗaki ta feshe jikinta da turare ta sauri ta dawo falo ta kwanta a kan kujera kamar mai bacci. Nokin ɗin ƙofar yayi ya ji shiru murda ƙofar yayi ya ga ashe ƙofar a buɗe take cusa kansa yayi cikin falon hango ta ya kwance a kan kujera kamar mai bacci. Hello sweetheart I'm back. ya ji shiru ko motsi ba ta yi ba hakan ya tabbatar masa lallai bacci nata yayi nisa cikin takun shi na ƙasaita ya isa inda take ƙara rufe idanunta ta yi lub kamar mai bacci gaske tsayawa ya ƙare mata kallo kaf sannan ya ajiye jakar hannunsa dukawa ya yi saitin tunkunnenta ya hura mata iskan bakinsa ajiyar zuciya ta yi ta ƙara gyara kwanciyarta Nardown ya yi ya saita bakinsa kan nata, ya kama leɓanta ɗaya ya fara tsotsa sosai yake tsotsar leɓen bakinta, kamar sweet, buɗe idanunta ta fara yi a hankali, wani sihirtaccen daɗi yana ratsa ta ƙamshin turarensa na bugun hancinta. Tana gama buɗe idanunta sai akan nashi wani mayan kallo ya sakar mata ya kashe mata ido ɗaya. From nowhere sai ji yayi ta cafki leɓensa ta shiga kisin ɗin shi sosai suke kisin ɗin junan su cire bakinsa yayi ya shiga shafar mata sumar kanta tashi yayi ya zauna akan kujerar da take kwance Hmm, sweetheart, wannan irin baccin haka na miye, na shigo na yi ta magana na ji ki shiru, taba jikinta ya yi ji ba zafi, ko baki jin daɗi ne sweetheart, girgiza masa kai ta yi alamar a'a, oke, okay, kila duk gajiya ne na ce maki. ki rage wannan aikin da kike yi ya yi yawa ki bari na samo miki mai aiki amma sam kin ki amincewa hmm. honey kenan to ni miye amfani na idan ban yi aikin gidan da kaina ba hmm. ni kan bana son wata 'yar aiki ana zaune kalau na janyo wa kaina bala'i a zo a raba ni da mijina a awallahi ka bar ni zan iya yi komi a gidan nan da ni ba raguwa ba ce Murmushi ya yi ya ce, To shi kenan amma dai ki rage aikin wahala gyaɗa masa kai kawai ta yi alamar to, amma a zuciyarta ba haka ba sam ba ta ƙaunar ‘yar aiki don a tunaninta za ta zo ne ta raba ta da mijinta. Rage mata hannu ya yi ya ce yawwa kulle idonki murmushi ta ta ce to janyo wata takarda ya yi a cikin jakarsa ya ɗaura mata a hannunta ya ce to buɗe tana buɗewa ta gafarar takarda waro ido waje ta jikinta ya fara rawa takardar mi ya ce honey murmushi ya yi ya ce ki buɗe mana ki gani kasa buɗewa ta kan tsoro saboda bata san takardar miye ba fara buɗewa ta a hankali sai da ta gama buɗewa gaba ɗaya sannan ta shiga karantawa wani wawan ihu ta saki duk dukunkune a cikin jikinsa ta ɗagowa ta yi ta manna masa kis a kumatunsa sai kuma ta wani ɓata rai subhanallahi miye kuma honi miya na ɓatarai bayan gashi kin samu abin da kika fi so wasu hawaye ne suka fara zubar mata daga idanunta ta rungumota ya yi jikinsa ya shiga share mata hawayen shi ya ɗaura mata yatsarsa a bakinta kin ga ki yi shiru kin san bana son kukanki daga abun farin ciki sai kuma kuka wasu hawaye ne suka ƙara zuwar mata hum sweetheart kenan ina jin zafin yadda zan tafi na barka a nan zuciyata tana mani ƙuna ba zan iya tafiya wani gari karatu ba in barka to idan na je wa zai rika kula da kai wa zai rika dafa maka abinci idan ka dawo daga ofis wa zai tarbe ka idan bukatar ka ta tashi wa za ka rika biya maka bukatar ka bayan na san kai Allah ya yi maka sha'awar mace kana da yawan bukata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya suita idan na tafi ban yi maka adalci ba don haka ga takardarka nan na fasa zuwa karatun fashewa ta da wani irin kuka mai ban tausayi tashi ya ruga ɗakinta ta faɗa a kan gado sai kuka take yi shi kuwa kamar gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi tausayinta duk ya kama shi tashi ya bi bayanta ma'uce can kuma ta fito gida bayan la'asar isha'i ga shi duhu ya fara tafiya Ta ke cikin kwanciyar hankali tana rera ta har ta isa gida gidan su Maryam bata wani dade a gidan ba dama ta je karɓar kwanukanta ne waɗanda ta ara ma Maryam ranar sai da suka ɗan taba fira sannan Maryam ta ruko ta gida tsakiyar hanya sannan suka yi sallama a tare da alkawarin gobe su haɗu a wurin da za su suwa ba da lantana suke zama juyawa Maryam ta koma gida. Asma'u kuwa tafiyar ta take cikin kwanciyar hankali ga shi duhu sai ƙara yi yake juyawa ta bayanta ta gaba, kowa sai kawai ta ji gabanta ya faɗi Ƙara sauri ta har da gudu-gudu ta shawo kwanan lungun gidansu kenan sai ji ta an janyo ta ta faɗo jikin mutum. Watsa ihu ta yi sauri ya rufe mata baki sai mutsu-mutsu take yi da shi kuwa tuni ya matse ta gam a jikinsa. Zare mata hijabinta ya yi ya saka hannun shi ya zare mata zip ɗin rigarta tura hannunsa ya ya kama boobs ɗinta ya fara murza mata kan boobs ɗinta idan ya murza wannan ya sake ya kama wannan ya murza duko da kansa ya yi setin boobs ɗinta ya saka bakinsa ya kama kan ɗaya ya fara tsotsa gaba ɗaya asma uji ta yi jikinta ya sake ba a jikinta sake masa ba jiki ta yi ya yi ta matsar mata boobs ta ganin ta yi shiru ta kasa cewa komi hakan ya tabbatar masa da ta fara jin daɗin haka saka hannunsa ya yi ya fara shafar mata Bambam ɗinta yana yi yana zuge zip ɗin siket ɗinta, yana ganin hanyar da hannunsa zai iya shiga. Cusa hannunsa ya yi cikin siket ɗinta ya taki sa'a kuwa Ma'uba ta saka pant ba, dariyar mugunta ya yi ya wani ware mata ƙafafunta yana batun tura mata yatsarsa a cikin ramin HQ ɗinta wani irin ƙarfi. ƙarfi ta ji ya bijiro mata kamar hannunsa ta yi ta kama hannunsa ɗaya ya rufe mata baki ta gantsare mai cizo saka hannunta ta yi ta bayan hannunsa ta saka masa wawan ƙulli a cikin wata irin ƙara ya fasa ya yi saurin sakinta ya dafe cikinsa tana ganin haka ta cire takalminta ta arce da gudu tsiya kuma tana kwalma uban ihu tana kuka. Masu mu kada ku shagala kuna tare da autar YouTube Dautar so YouTube channel cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi. Kuna da jin yadda ta kaya turka shi a lamarin fina ita kuma tana so ta tafi makaranta amma kuma ba ta so ta bar mijinta don tana tsoron me zai je sannan kuma uwa uba kun ji halin da fauza yar wanka take ciki na bibiyar samarinta a ƙarshe kuma kun ji abin da ya faru da asma'u wadda mu san kowa ne ne ya aikata mata hakan ba ku biyo mu don jin yadda za ta kaya a cikin wannan littafi sannan kuma me zai faru a jami'a kamar yadda kuka ji sunan littafin yar jami'a autar soyayya youtube channel naku ne za mu ci gaba da kawo muku tarihin annabawa ashirin da biyar wanda aka ambace su a cikin alkur'ani mai girma ku kasance tare da ni don jin tarihin sauran annabawan sakamakon mun kawo muku annabawa da yawa a cikin wannan youtube din Ku bibe mu don jin wasu annabawa ne nan gaba za mu ci gaba da kawo muku kisoshinsu.